Haka ne, to a yayin da Najeriya a Najeriya ake zargin gwamnati da kasa tabuka abin kirki ko kuma kasa kawo ƙarshen kashe-kashen da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke yi da alama ƙasar Kamaru makwabciyar Najeriya tana samun nasara a yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Domin kuwa wakilin muryar Amurka a birnin Yawandi, Moki Edwin Kinzeka ya aiko mana da rahoton cewa gwamnatin ƙasar Kamaru ta ce a ranar Juma'a mayakan ƙungiyar Boko Haram 600 sun tsallaka sun shiga ƙasar daga tafkin Chadi kuma bai ɗaya suka kai hare-hare akan wasu ƙauyuka da birane. A fafatawa da aka yi a ranar Juma'a jami'ai sun ce an kama 'yan tawaye 25 kuma ɗaruruwan su ruwa ya cinye su a cikin tafki. Ministan watsa labaru na ƙasar Kamaru Isa Ciroma Bakari ya ce an yi mummunar fafatawa a ƙauyukan Ngoma da Sagme da Andebe da Dambore da Sueram a lokacin da sojojin gwamnati suka yi ƙoƙarin ƙwace waɗannan ƙauyuka daga hannun 'yan tawaye. Mr. Bakari ya ce ɗaruruwan waɗanda ake zaton mayakan ƙungiyar Boko Haram ne sun kutsa arewacin Kamaru daga tafkin Chadi wanda ya haɗa kan iyaka da Najeriya da Chadi da kuma jamhuriyar Nijar. Ana kyautata zaton 'yan yakin sa kan sun fito ne daga Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya. An ba da rahoton cewa sun yi ɓanna a wasu ƙauyukan ƙasar Kamaru har da sace dabbobi da kuma kaji. Mr. Isa Ciroma ya ci gaba da cewa. Mr. Isa Ciroma Bakari ya ce da ƙarfin tsiya sojojin Kamaru su ma suka mai da martani suka fatattaki 'yan tawayen suka tilasta musu janyewa. ya ce burin ƙungiyar boko haram shine na tada zaune tsaye da jawo rashin kwanciyar hankali a ƙasar. Mr. Chiroma ya ce rundunar sojan Kamaru ta kama mahara 25 da kashe da damansu. Haka kuma ɗaruruwan su ruwa ya cinye su a tafkin Chadi lokacin da kwale-kwalensu suka nutse a lokacin da suke ƙoƙarin arcewa. A yayin da ake fafata a ƙauyuka guda biyar kusa da tafkin Chadi, wasu ɗaruruwan mayakan kuma waɗanda ake tsammanin su ma 'yan ƙungiyar Boko Haram ne daga jihar Bannan Najeriya sun kai hari garuruwan bankin. da Amcide da Limani na ƙasar Kamaru. Mai magana da yawon rundunar sojan Kamaru, Kanal Didier Bacek ya ce sojojin gwamnati sun ƙwace makamai suka ƙona wa 'yan tawaye motoci ashirin ciki har da tankin yaƙi. Ya ce, ya ce 'yan tawaye sun yi amfani da manyan makamai suna tsammanin cewa idan suka ƙara ƙaimin hare-harensu za su kassara iyawar ƙasar kamaru na fatattaka ko kuma tunƙararsu sojojin kamaru ashirin da suka ji rauni an kai su babban asibitin marwa a arewacin kamaru domin a yi musu jinya yayin da mayakan boko haram 25 kuma aka kai su wani wuri da ba a bayyana ba ƙasar kamaru ta ce babu sojanta ɗaya da aka kashe galibi